الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد قلبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo yau 21 ga watan Rabiul Akhir hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa wasallam 1439 kuma yau tara ga watan daya miladiya 2018 a wannan masallaci masjidul imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasin littafin al-Ubudiyya wallafar babban malami Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi mala yana mana bayani kan dai maksudin dama littafin littafin yana bayani ne akan musulmai su tsantsance bauta ga Allah subhanahu wata'ala su tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala bauta shi kadai kar su hada shi da wani a cikin bauta duk abin da ake ce masa bauta ne to ya zama an ba da shi ga Allah madaukakin sarki shine bayan yayi mana bayani akan ikhlasi da kuma tasirinsa a wajen tabbatar da bauta ga Allah madaukakin sarki shine sai ce wa qad ja'ala Allah subhanahu ibrahim wa ala ibrahim a'immatan li ha'ula'i al-hunafa'i al-mukhlisin wa qad ja'ala Allah haqiqa Allah ya sanya wanda subhanahu sarki ya tabbata a gare shi ibrahim ya sanya annabi ibrahim alayhi salam wa ala ibrahim da kuma iyalan gidan annabi ibrahim a immatan Allah ya san su zama shugabanni li haula'il hunafa'i ga waɗannan waɗanda suka karkace makaryar, suka bi gaskiya al-mukhlisina waɗanda suka tsantsance bauta ga Allah madaukakin sarki Allah ya zaɓi annabi Ibrahim alaihi salam shine imamul hunafa' shine imamul muwahhidi shine imamul mukhlisi dukkan wani musulmi da ya kasance bayan annabi ibrahim Alayhi salam wa annabi ibrahim ne imaminsa Allah ya zabi annabi ibrahim Alayhi salam ya sanya shi ya zama imaman yuqtada bihi inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen annabi ibrahim alaihi salam ya kasance ummatan umma nan malamai suka ce ai imaman yuqtada bi shugaba da ake koyi da shi Allah ya zaba annabi ibrahim alaihi salam ya bashi wannan matsayin sannan ya zabi iyalan gidan annabi ibrahim alaihi salam duk wani annabi da ya zo bayan annabi ibrahim alaihi salam to dan gidansa ‘ya'yansa bai guda biyu akwai ɗansa na farko sayyiduna Isma'ilu alaihi salam da ɗansa na biyu sayyiduna Ishaqu alaihi salam wannan sune yayan Annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya bashi al alim da al-gulamul halim al-gulamul alim shine Ishaq al halim shine Isma'il to tun daga su aka rika samun kuma annabawa Allah na fitar da annabawa daga cikinsu su iyaka annabi ishaq alaihi salam zurriyarsa ta fi yawa annabawa duk daga zurriyarsa suka fito bayan shi sai annabi kwara ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya zaɓe shi ya fitar da shi daga gidan annabi Ismailu alaihi salam to annabi Ibrahim da mutanen gidansa Allah ya zaɓe su zama su ne shugabanni na masu karkace ma ƙarya masu bima biye ma gaskiya sannan kuma waɗanda suke ikhlasi wato suke tsantsance bauta ga Allah ba su haɗa Allah da kowa a cikin ibada ahli mahabbati wa ibadatihi waɗannan al-hunafa din al-mukhlisin din sune ahli mahabbati sune waɗanda suka kasance masu soyayya da Allah wa ibadatihi kuma masu bauta ga Allah madaukakin sarki duk wani wanda yake da wannan sifa ya zama hanifun ya zama mukhlisun ya kasance muhibbul lillah ya kasance abidul lillah to annabi ibrahim alayhi salam shine shugaban sa sannan kuma iyalan gidan annabi ibrahim alayhi salam su ma suka zama me suka zama shugabannin sa dama Allah madaukakin sarki da yayi ma annabi ibrahim bishara ce. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالم الله تعالى يودع النبي إبراهيم عليه السلام يما سجرب دوس كلمومي أقع أمر شيشي دوس أبو بوا فأتمهن في النبي إبراهيم عليه السلام يشكى سقباكي لا waɗannan kalimat ɗin malaman tafsiri sun tattauna a kansu wasu suka ce su ne khisalul fitra abubuwan da Allah ta'ala ya umarci annabi Ibrahim alaihi salam da su kuma ya cika su ne waɗannan abubuwan da ake kiransu fitra akwai hadisin da annabi sun ce alfitratu khamsun akwai hadisin da ya ce alfitratu ashr daga ciki akwai me akwai kaciya Allah ya umarci annabi Ibrahim alaihi salam ya kaciya yayi Allah madaukakin sarki ya umarce shi da cire gashin hammata kuma ya zama yana yi da sauran waɗannan abubuwan da ake lissafawa to da Allah ya yi ma annabi Ibrahim wannan jarabawa fa atammahunna ya cika su ya ci jarabawa kenan qala sai Allah ya ce to yanzu inni ja'iluka lin-nasi imama ni zan sanya ka ka zama shugaba ga mutane Ƙala sai annabi ibrahim ya ce wa min zurriyyati ya Allah ka sanya shugabancin ne ya kasance a cikin zurriyyata Ƙala sai Allah ya ce masa la yanalu ahdi zalimi alqawli na baya saman mushrikai duk wanda ya shirka an fitar da shi ba zai zama imami ba mun gane ba zai zama shugaba ba a cikin zurriya annabi ibrahim alayhi salam duk wanda ya zama azzalimi wato ya shirka to Allah ta'ala ya cire shi shi baya cikin a'imma to amma waɗanda suka bi annabi Ibrahim alaihi salam suka zama masu tauhidi masu ikhlasi masoyan Allah to waɗannan su ne Allah ya zaɓe su zama shugabanni bayan shi annabi Ibrahim alaihi salam wa ikhlasi dini lahu kuma suka kasance masu tsantsance addini wato bauta ga Allah su waɗannan mutanen to dukkaninsu annabi Ibrahim alaihi salam da iyalan gidansa su ne shugabanninsu kama ja'ala fir'auna kaman yadda Allah ta'ala kuma a gefe guda ya sa fir'aunu wa ala fir'auna da iyalan fir'aunu a immatal mushrikina su zama su kuma su ne shugabannin mushrikai almuttabi'ina ahwa'ahu waɗanda suke biyin soye zukatan zukatansu duk wanda ya zama shedani wanda bai biyayya ga Allah to fir'aunu ne shugaban shi to anan Allah ya ce wa ala fir'aun lafazin al'al a larabci malamai suka ce ana amfani da shi da ma'anoni uku in aka ce al'alu alu fulani ma'anoni alal aqalli uku yake da shi daga cikin ma'anar al'al akwai al'ahlu al'ahlu mutananka mutanen gidanka shi yasa in ka zo salati kake cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin ay Allahumma salli ala Muhammadin wa ahli Muhammad ya Allah kai salati ga Annabi Muhammad sannan kai salati ga iyalan gidansa sannan lafazin al'al yana zuwa da ma'anar al'atba'u mabiya to anan fir'aunu ai bai da wasu iyalai amma yana da atba yana da mabiya to waɗannan mabiyan nasa su ne nan al'alu ɗin sannan ma'ana ta uku ta al'alu ita ce annafs ko azzat wato mutum shi kan kansa kamar ƙira'ar da ke cewa salamun ala daga cikin alƙira'atu sab'u akwai malaman da suka karanta da salamun ala malaman tafsiri suka ce in aka ce salamun ala ali yasin ai salamun ala iliyasin nafsi Allah ka yi ma iyasin aminci shi a kan kansa to a nan gashi aka ce wa ala fir'auna da iyalan fir'auna wato mabiyansa kenan duk wanda ya bi fir'auna wanda suka gaje shi daga baya a wajen shedanci da shashanci da batanci da lalaci da kuma shirka to waɗannan gabaki ɗaya su ne eh, shugabannin lalatattu duk mutumin da ya fi son zuciyarsa to fir'aunu ne shugabansa qala ta'ala fi ibrahim alayhi Allah ta'ala ya faɗi a game da annabi ibrahim alayhi Ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فئل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين الله تعالى وهبنا له سيمك مع النبي إبراهيم عليه السلام كوتا كوتا هو إسحاق ɗansa Ishaq ɗansa ishaq muka ba shi kyautar ɗansa ishaq wannan Allah ta'ala ya ce wa habna lahu saboda annabi ibrahim alaihi salam ya tsufa a lokacin matarsa ita ma ta tsufa har ma sai da ta faɗi waɗannan abubuwan guda biyu ce a alid wa ana ajuzun wa hada ba'li shaykhan yanzu na haihu wa ana ajuzun alhali na zama tsohuwa tukuk-tukuk, wa hada ba'li kana shaykhan kenan ga kuma wannan mijin nawa ya tsufa shi ma ajuz mace tsohuwa ba a ce ma namiji ajuz a larabci eh macen an ce ajuz to ana nufi yasa ba a ce ajuzatun sai dai a ce ajuzun a wani wajen ce ajuzun aqimun duka sufofi ne na mace eh, al'uqum na mace ne ba na haihuwa gani bakarariya sannan kuma gani tsohuwa a wata ayar Allah ta'ala annabi Ibrahim da kansa yake cewa a abashartumuni ala ammasani al-kibru fabima bashiru qalu basharnaka bil haqq fala takun min al a abashartumuni yanzu za ku zo kuna mun bishara ala amma saniyal kibaru bayan na tsufa to fa bima tubashirun ba musu nake muku ba me muku mun bishara qalu basharnaka bil haqq suka ce muna ma bishara da gaskiya ne cewa matar ka tsohuwan nan dattijuwa za ta haihu ishaq haihuwar haihuwar isma'il ba ta da mamaki sosai domin qur'ani bai siffanta mahaifiyarsa hajaru a matsayin tsohuwa ba amma shi annabi ibrahim alaihi salam shi ko tsoho ne malaman tafsiri irin masu bin diddikin nan duk da babu dalilin da ya tabbatar da shi sun ce a lokacin annabi ibrahim shekarun shi ɗari da ashirin ita kuma matar tasa tara ita kuma shekarunta casa'in amma babu dalili daga allah ko ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar da wannan amma dai ana nuna maka takriban ya tsufa sosai mutumin da ya kai shekara ɗari da ashirin ta ga a cikin al'umman ba ai sai dai a shanya shi kila wani a rika fitowa da shi ana shanya shi to shi ne wahabna lahu ishaqa muka ma annabi ibrahim alayhi salam kyautar ishaq wa yaquba nafilatan sannan muka sake masa kyautar yaqub nafilatan ai ziyadatan a matsayin dadi da ƙari muka ba shi ishaq ishaq kuma ya haifi yaqub shi yasa a wata aya ce wa min wara'i ishaq yaqub a bayan ishaq za a sami yaqub wa kullan ja'alna salihin kuma dukkanin su da annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub dukkanin su ja'alna salihina mun sanya su zama mutane nagari waja'alnahu sannan muka sanya su a immatan su zama shugabanni na bi amrina su zama suna shiryatarwa bi amrina da umarninmu mu muke ba su umarni muke musu wahayi sun muka ba su suka zama suna da hidayatu irshadin wa ta'limin muna ba muka ba su suna shiryatar da mutane ta hanyar karantar da su dama abinda ƴan adam suka mallaka kenan tun daga annaba da kuma magadan malamai ita ce hidayatu ta'limin wa irshadin shiryatarwa ta karantarwa amma ɗaya shiryar hidayatu tawfiqin to biyadillah a hannun Allah take shi yasa sai malami duk fasaha ke karantar amma a kishirwa annabawa duk da cewa Allah ya aiko su sai a kishirwa na maganar su kage yahduna bi amrina suna shiryatarwa bi amrina da umarninmu mu muke ba su umarni mu muke musu wahayi shi yasa malamai suka ce akwai bambanci tsakanin hubbul ri'ata da kuma hubbul imamati fiddi hubbul ri'ata san shugabanci kawai mutum a ce shi babba ne a ce shi babba ne a komai shi kullum ya fi son a siffanta shi shi kamar kurji yake kullum kawai so yake girma a ce shi ƙato kamar gyambo ya ma fashe ba ma kurji ba gyambo san girma kaman gyambo to ba a san sa akwai hubbul ilamati fiddi ka zama kai ne ka kawo alheri mutane suka bi ka wannan ana san shi shi yasa yana cin addu'ar ibadur rahman ko ai suna cewa ne rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata aynin waj'alna lil muttaqina imama suna addu'a suna cewa ya Allah ka ba mu kyauta daga cikin zurriyyarmu da kuma matanmu a a'yunin waɗanda za su zama mana sanyin idanmu mu kalle su mu ji daɗi idan mu ya ji daɗi zuciyarmu ta ji daɗi sannan kuma ya Allah ka sanya mu mu kasance a immatan lil muttaqina shine imaman da ka sanya mu mu zama jagori ga masu takawa ya zama mu muke shiga gaba ana koyi da mu duk wani abin alkhairi za a ce mu muke wannan ana son kai kai addu'a Allah ya sanya ka zama haka to shine irin wanda Allah ta'ala ya ba annabi Ibrahim alaihi salam su kasance duk wani abin alheri to su za a yi koyi da su wa auhayna ilaihim sannan muka rika musu wahayi na fi'ilal khairati cewa su rika aikata game da ayyukan alkhairi mu muka rika musu wahayi Allah ta'ala ya ce annabi Ibrahim alayhi salam da Ishaq da Yaqub sai muka rika musu wahayi game da fi'l alkhairat su rika aikata ayyukan alkhairai sannan kuma bayan sun aikata su umarci wasu su wa iqamas salah da kuma yin sallah su tsai da sallah fi'l alkhairat yana cikin iqamus salah na cikin fi'l alkhairat amma nan malamai suna cewa ne zikrul khasi ba'da al'amil al-inayati bi amri khas an ambaci gamammu gamamman abu to daga baya kuma sai aka rika faɗin ɗaiɗaiku saboda mahimmancin ɗaiɗaiku wannan ka'idar mun san ta an sha buga mana misali a kanta sai a ce 'yan Najeriya sun zo duk 'yan Najeriya sun zo sai a ce shugaban ƙasa ya zo gwamnan jihar kaza ya zo kaza ya zo kaga ana nuna cewa da shugaban kasa da gwamnoni suna da wani matsayin da sauran yan Najeriya ba su da shi wa auhayna ilaihim fi'lal khairat muka yi ma annabi Ibrahim alayhi salam da zurriyarsa tun daga annabi eh, Ishaq da Yaqub fi'lal khairat muka musu wahayi cewa su rika aikata alkhair kuma su rika umarni da alkhair wa iqamus salati sannan da tsayi da sallah iqamus salati min fi'il alkhairati ai tsayi da sallah na cikin ayyukan alkhairi wa ita'az zakati sannan da bada zakka wa ita'uz zakati min fi'il alkhairati ai bada zakka ma na cikin me na cikin ayyukan alkhairi wa kanu lana abidi kai dai a dunkule ga baki ɗayansu su mu. sun kasance mu. wace irin ubudiyya ubudiyya khassa ba amma an sha mana wannan batun cewa ubudiyya ala al-ubudiyyatu ala nau'ai akwai ubudiyyatun ammatun mutlaqatun akwai ubudiyyatun khassatun muqayyada kowa bawan Allah in kullu man fis samawati wal ardi illa ata rahmani 'abdan duk wanda yake sama da ƙasa to zai zo gaban Allah a matsayin bawa kowa bawan Allah ya yadda ko bai yadda ba shi bawan Allah wane ne mai tsagirancin kafirci a duniya kake tsammani ka faɗe shi a zuciyarka ko waye to bawan Allah sha'a am'a ba ko ya so ko ya ki shi bawan Allah sannan akwai ubudiyya khassa muqayyada to ita ce na wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu كادوا يكونون عليه لبدا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم la. تقنطوا من رحمة الله دون عبودية شي خاصة مقيدة Allah ya zaɓe ka ka zama mabiyinsa wanda ka tabbatar masa da uluhiyyarsa to shine ake nufi da la wa kanu lana abidi annabi ibrahim annabi ishaq annabi yaqub alaihi alaihi dukkanin sun kasance bayan Allah to kun gani Allah ta'ala ce waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina ajin to da ka Ibrahim alayhi salam shine jagoran masu tauhidi shine jagoran masu bautar Allah ta gaskiya duk mutumin da ya zama mai tauhidi mai ikhlasi to annabi Ibrahim alayhi salam shine shugaban shi a gefe guda shi kuma duk wanda ya zama mushriki wanda yake saba ma Allah mai kin bin Allah madaukakin sarki shi kuma fir'aunu ne shugabansa wa qala fi fir'aun wa Allah ta'ala kuma ya faɗi a game da fir'aun da mutanansa waja'alnahum a'immatan muka sanya fir'aun da shi da mabiyansa a'immatan su zama shugabanni jagorori yad'una ila an-nar waɗanda suke kira zuwa ga wuta wa yawmal qiyamati la yunsarun idan kiyama ta tashi a ranar gobe alkiyama la yunsarun Allah ba zai taimake su wa yawmal qiyamati la yunsaru Allah madaukakin sarki ba zai taimake su wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'natan sannan muka biyan musu tun a nan duniya da tsinuwa yau duk wanda aka faɗi fir'aunu alayhi salam ake ce mishi alaihi salam ake cin fir'aunu radiyallahu anhu gafara Allahu lahu rahimahullah kaga duka ba la'ana ake masa mun gane la'ana ake masa da shi da mabiyansa wa yawmal qiyamati hum min al sannan rana gobe al qiyama hum min al za su kasance cikin waɗanda Allah zai muna na yanayinsu a can a hudu ko wa atba'nahum fi hadhihi la'natan wa yawm al-qiyamah bi'sa rifdul to ita ce irin wannan shi yasa al-imam ibn jurayj al-makki in yazo shi cewa ya a tsaya anan ai a cewa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawm al-qiyamah yace anan za a tsaya وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة سيقوم أتاتي أتشيب هم من المقبوحين kaga fasar abin da shi na da kyau wa atba'nahum muka biyar musu fi hadhihi dunya a wannan duniyar la'anatan da tsinuwa wa yawmal qiyama. haka nan ma ranar gobe alkiyama za a fito da su a tsakanin halittu a tsitsine musu albarka fir'aunu da waɗanda suka bi hanyarsa sannan hum min al-maqbuhin inji ibn jurayd yace sannan suna cikin waɗanda suke min al waɗanda Allah zai muna na yanayin su amma mafi yawancin al-qurra'u sun sun karanta a tsaya ne wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'na wa yawm al-qiyamati hum min al ba kuma wata damuwar da za a samu to kun ga wannan kenan saboda haka a imma kala biyu ne akwai a immatun yahduna bi amrillah akwai kuma a immatun yad'una ila an-nar duk mutumin da ya bi Allah to yana cikin tawagar Annabi Ibrahim alaihi salam yana cikin tutar Annabi Ibrahim alaihi salam wanda shine shugaban alladina yahduna bi amrillah wanda suke shiryatarwa da umarnin Allah duk kuma wanda ya lalace ya ki yadda ya bauta ma Allah da gaske ya ta shirka to wannan shi kuma yana cikin jama'ar fir'aunu wanda shi kuma shi ne a immatan yad'una ila an-nar sune shugabannin da suke gayyatar mutane zuwa ga wuta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce a ƙarshen zamani za a samu du'atun ala abwabi jahannam za a samu wasu shugabanni jagogori waɗanda za su tsaya kowanne a kofar wuta yake man ajabahum qadhafuhu fiha annabi sai ya ce duk wanda ya amsa musu su jefa shi a ciki su ne waɗanda za su riƙa kira ba a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su karantar da mutane ba abinda annabi sama ya karantar ba za su ka dora mutane ba akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba to su ne ake ce musu du'atun ala abwabi jahannam masu kira ne amma ne a kofar wutar jahannama kowane kowane dariya kowane da'i ya rike wata kofa daga cikin kofofin jahannama da ake da su kofofin jahannama guda bakwai ko laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsud to akwai Allah ka tsare wa li hada yasiru asba'u fir'auna shi yasa ya kasance yasiru atba'u fir'auna mabiya fir'aunu za su kasance awwalan tashin farko ila annahum la yumayyizuna ma yuhibbuhu Allah wa yardahu zaka same su ba su tantance abinda Allah yake so kuma yarda da shi wanda wannan shine ai mafhumul ibada ko al ibadatu lafzun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al aqwali wal af'ali ko al a'mali al batinati wal zahirati haka aka mana tarihin ibada a baya ai bauta duk abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi wannan abin magana ake yi da baki ko ko aiki ake yi sannan ayyukan nan da maganganun nan na zuci ne ko na fili shi ne ake ce mai ibada to fir'aunu da mabiyansa su ba su tantance tsakanin abin da Allah madaukakin sarki yake so kuma ya yarda da shi wa baina ma qaddarahu Allah wa qadahu da kuma abin da Allah ya kaddara kuma ya hukunta akwai bambanci wannan duk batutuwan an yi mana su a baya cewa abinda Allah ta'ala yake so kuma ya yadda da shi shi yake ce mai ibada shine ake ce masa alqadru shar'i kenan Allah ya yarda ai karatun alqur'ani ai karatun hadisi a san yadda za a bauta masa ai sallah ai azumi ai biyayya ga iyaye a kyautata ma makwabta mace ta kyautata ma mijinta miji ya kyautata ma matarsa iyaye ɗaya su ma 'ya'yansu su ma iyayensu biyayya iyaye su ma tarbiyya duk wannan ma yuhibbullahu wa yardahu a gefe guda kuma akwai ma qaddarahu Allah wa qadahu abinda Allah ta'ala ya kaddara kuma ya hukunta Allah ya hukunta ya kaddara a duniya a samu kafiri ba yana so bane Allah ya kaddara ya hukunta a samu waɗanda za su saba masa ba so yake ba wala yarda li ibadihi al-kufra Allah bai da kafirci ba amma shi ya kaddara kafirci a ban kasa duk wannan zancen an yi shi a baya to su su fir'aunu da mabiyansa ba su tantance wannan bal yanzuruna ila al-mashi'ati al-mutlaqati shamilati su kawai abin da suke kalla shine al-mashi'a ganin daman Allah al-mutlaqa wanda ganin daman nan nasa sakacce ne ash-shamila wanda ya kunshi komai duk abin da kage ya faru dama an ce mana arkanu arkanul qadri guda hudu ne al-ilmu al-kitabatu al-mashi'atu al-khalqu ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa takwinun wa insha'u Allah ta'ala duk wani abu da zai faru a duniyar nan to Allah ya san da faruwarsa ba wani abin da zai faru a ban kasa face Allah ya san shi sannan na biyu alkitaba Allah ya rubuta shi ba wani abin da zai faru face Allah madaukakin sarki ya rubuta shi a lawhul mahfuz sannan na uku almashi'a duk abin da kaga zai faru Allah ne ya ga damar ya faru sannan alkhalq duk abin da zai faru Allah ya riga ya halice shi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun to waɗannan arkanul qadri din guda hudu su suke hukunci akan ko alqadru shar'i ne ko alqadru kauni yau da Allah ya kaddara mana mu zo mu karatu yanzu to ya so mu yi ya so mu yi soyayya shi ce wannan kuma ya yadda ne yau wani yanzu ya tafi gidan giya misali wal iyazu billah to Allah ne ya kaddara masa ya je gidan giyan amma Allah bai so mun gane shi yasa zai masa azaba akai to su su fir'aunu da mabiyan fir'aunu ba su tantance tsakanin wancan da wannan su a wajen su kawai duk Allah ne ga dama ai summa fi akhiril amri sannan kuma a ƙarshen lamari la yumayyizuna bainal khaliqi wal makhluqi ba su tantance tsakanin mahalicci da kuma abin halitta ba su tantance Allah da bayansa kawai da abu ɗaya ne bal yaj'aluna wujuda hada wujuda hada suna cewa ai in kaga bawan Allah to Allah ne ka gani a ban kasa shi yasa aka samu waɗanda ake ce musu ƴan ittihadiyya aka samu ƴan hululi aka samu ƴan wahdatul wujud Ƴan hululiyya su ne waɗanda suke cewa halallahu ta'ala fi ibadi duk wanda ka gan shi bawan Allah wanda ka gan shi halitta Allah ne to Allah na nan a cikin shi in zai je bayi tare da Allah take zuwa in zai yi kaza komai saboda haka in ka mai sujada Allah kamawa in ka masa ruku'u Allah kamawa in ka rantse da shi Allah ka rantse da shi saboda ai shi shi shi shi shi shi Allah ya riga ya shiga cikin sa wal iyazu billah hululi kenan hululiyya kenan aqida hululiyya kenan aqidar da wani shedani da aka yi a can shekarun baya wanda wasu suna daukar sa a matsayin babban malamin musulunci ne shine Mansur al-Hallaj aqidar ta kenan sai ya zauna yana zikiri zikiri yake yana la ilaha illallah wa ma fil jubbati illallah ce babu abun bauta sai Allah sannan ba abin da ke cikin wannan rigar sai Allah malaman zamaninsa sa suka suke itifaki akan kafircin sa kuma akai sa'a akwai shugabanni na Allah a lokacin suka yanke masa hukuncin kisa ya ridda amma suna ne yanzu kana karanta littafansa to waliyin Allah ne babba a wajensu duk da wannan kafirci malam az-zahabi a cikin siru alamin nubala duk wanda ya san al-imam az-zahabi a cikin malamai malami ne mai kirbiya baya san ya ce ga wani malamin da ya bada tarihin sa yayi laifi sai ya nemi masa uzuri amma da yazo tarihin al-hallat sai ya ce illam yakun fi kutubihi kufrun falaysa a kufun. yace in dai aka ce abubuwan da ya rubuta a cikin littafansa ba kafirci bane to a duniyar nan ma ba kafirci in dai abubuwan da Hallaj ya rubuta a cikin littafansa ba kafirci bane al-Imam Az-Zahabi yace to ba ma kafirci a ban kasa komai ma musulunci to shine wannan akwai kuma yan waɗanda yan ittihadi su kuma ittihadi ba cewa suke yi Allah ya shiga jikin mutum ba cewa suke kawai ai dama ta abin da ka ganin ma Allah ne kawai su ne ake ce musu wahdatul wujud kawai duk abu ɗaya ne da Allah da bayansa duk ɗaya ne shine wancan shedanin yake cewa wa mal kalbu wal khinziru illa ilahana wa mallahu illa rahibun fi kanisati yace wa mal kalbu wal khinziru illa ilahana sai da kare da jaki da doki da kare da da alade dukkanin su ababan bautan mu ne wa mallahu Allah ba kowa bane illa rahibun face wani fasto ne ne kanisatin a wani coci wannan abubuwan bai halatta ba ana faɗin sa a masallaci ba shi ne kai yi wa mutane bayani kasance ala ilmi to shine wannan ba su bambanta tsakanin alkhari khaliq wal makhluq su da abu ɗaya ne a wajensu kaga idan babu khaliqun babu makhluqun to wa za a bauta ma ba shi yasa ɗaya daga cin sai yake cewa al-abdu rabbun war-rabbu abdun fa ya laita shi'ri man al-mukallafu shi al-abdu rabbun ai ubangiji abdun bawa ne wal abdu rabbun shi ma bawa ubangiji ne ya laita shi'ri yace ya kai ta kai can ilmi man al-mukallaf to a cikin su wa za a dora ma ibada wa za wa zai bauta ma wani Allah ne zai bauta ma bayinsa ko ko bayin ne za su bauta ma Allah duk waɗannan abubuwan da larabci aka rubuta su ‘yan uwa ba da wani yare ba da larabci to shi ne waɗannan mabiya fir'aunu ba su tantance tsakanin alkhaliq wal makhluq wa yaqulu muhaqqiquhum waɗanda ake ce musu sun kai matsayin ta haƙiƙi wannan wata manzila ce daga cikin manazil na tasawufi a ce mutum ya kai matsayin ta haƙiƙi bayan haƙiƙa akwai ta haƙiƙi kuma eh. suna cewa a shariatu fiha ta'atun wa ma'siyatu suna cewa ita shari'a Allah akwai ɗa, akwai sabo a ciki wal haqiqatu fiha ma'siyatun bila ta'ati amma ita haƙiƙa akwai sako ba da'a in ka kai matsayin haqiqa to kai ka saba ma Allah shine ma daidai shine zaka ji mutum yana cewa shi yanzu ibadarsa ta yawa ga Allah yana bin Allah bashi saboda haka sai yayi zunubi kamar yanzu mutum ne siga ce abin nan ciwon siga ya mishi yawa sai an bashi abin da zai sa sigar ta ragu a jikin shi wata haƙiƙu shi ko matakin ƙarshe da ake ce masa atta haƙiƙu laisa fihi ta'atun wala ma'siya ba wani abin da za a ce maka biyayya ne ga Allah ba sabo ba wani wanda zaka ba wanda ka saba mawa wa hada at malam ibnu ce wannan matsayin na ta tahqiq din kuwa mazhabu fir'auna wa qaumi ai mazhabin fir'auna kenan da mutanensa alladina an al-khaliqa waɗanda suka musa cewa akwai mahalicci wa an karu taklimahu li abdihi Musa kuma suka musa maganar da Allah ta'ala ya ma bawansa annabi Musa alaihi salam wa ma arsalahu bihi min al-amri wan nahyi da kuma abin da ya aiko annabi Musa da shi min al-amri na umarni wan nahyi da hali shi ce in mutum ya kai wannan matsayin to shi ce wa zai bauta mawa shi yasa ai fir'auna ya iddi'a'il abu biyu ya iddi'a'il rububiyya ya iddi'a'il uluhiyya ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa auqid ya hamanu ala sannan sai nabi ya iddi'a'il rububiyya ko "Ci ana rabbukumul a'la ya ce shine ubangiji in akwai wani ubangijin ma to shine al'a'la ya yadda ku je kuna da wani ubangijin amma huwa al'a'la kaga wa rabbukumul haqiqi wa adna shi wannan musiba ce to to to shine wannan duk mutumin da bai tabbatar da bautar Allah madaukakin sarki ba to sai ya fada na wa amma ibrahim amma annabi ibrahim alaihi salam wa alu ibrahim al-hunafa'u da kuma iyalan gidan annabi Ibrahim al-Hunafa wanda suka karkace makarya da kafirci da shirka min al-anbiya daga cikin annabawan Allah wal mu'minina bihim da kuma wanda suka yi imani da su annabawan Allah hum ya'lamuna annahu la budda min al-farq bayna al-khaliq wal makhluq to su waɗannan suna da cikakken sani cewa dole akwai bambanci tsakanin mahalicci da kuma abin halitta duk mutumin da ke da imani ai ya yarda da wannan cewa akwai bambanci tsakanin ar-rabb da al-marbub al-khaliq da al-makhluq shi yasa qurtubi yahya al-qurtubi a cikin manzumarsa yake cewa ilam bi anna awwal al-wujubi an ta'rifa ar-rabb min al-marbub wa anna lil-khalqi ilahan wahida laysa lahu fi mulkihi mu'anida ce ka sani bi anna awwalal wujubi abinda yake na farko a wajibi an tarifar rabba rabb min al-maghbubi ka tantance wane ne ar-rabb mahalici mai azurtawa mai juya al'amurra min al-maghbubi ka tantance shi daga shi kuma abin reno wato wanda aka halitta wanda ake ciyarwa wanda ake juya lamarinsa wannan ita ce ka'ida in baka san wannan ba inda ka tafi to masu imani sun bambanta tsakanin haka wala budda min al-farq bayna at-ta'ati wal ma'siyati sannan mabiya annabi Ibrahim alaihi salam masu tauhidi sun tabbatar da cewa dole akwai bambanci tsakanin at-ta'ati da'a wal ma'siyati da kuma sabo akwai bambanci tsakanin da'a da sabo da'a daban sabo daban ba yadda za a yi mai da'a ya zama mai sabo ka ce ai wane yana talla, amma kuma sai ka ce ai wannan sallar da yake saban Allah yake sai dai ce shi ka shiga kaga cewa ba dan Allah yake sallar ba in ka gano ba dan Allah yake sallar ba to nan sallar ki ta zama saban Allah mun gane sannan ba yadda za a ka je ka tarar da mutum yana shan giya sai ka ce ai biyayya yake ma Allah wannan ko ai ko zuciyar shi ka fata ka gani ba za ka komai ba ba zai zama ma ba za ka wannan haukar ba so daga akwai bambanci tsakanin da'a da ma'siya duk mai imani wajibin sa ne tabbatar da wannan wa anna al-abda kuma lallai bawa kullama zada tahqiqan li hada al-faqi duk lokacin da ya ƙara samun bambanci ilimi a game da bamban wannan bambance bambancen izdadat mahabbatuhu lillahi to soyayyar da yake ma Allah sai ta dadu wa ubudiyyatuhu lahu bautar da yake ma Allah sai ta ƙaru wa ta'atuhu lahu da kuma da'ar da yake ma Allah wa iraduhu an ibadati ghairihi sannan kuma ya zama ya kauda kai a game da bautar duk wani wanda ba Allah daidai lokacin da kake ƙara tambatar da cewa kai bawa ne na Allah akwai Allah shi kadai cancanta a bauta masa kuma ka tabbatar da cewa kai aikin ka zaka iya sabo in kuma kai saban nan akwai sakamako sannan zaka iya da'a in kai da'a akwai sakamako to duk lokacin da kake ƙara wannan sai soyayyarka ga Allah ta ƙaru bautar da kake ma Allah ta ƙaru sannan kuma kauce masaba ma Allah ka sai ya zama ya ƙaru sannan kauce ma bautar wani wanda ba Allah ba ita ma sai ta ƙaru a cikin a tare da kai wa muhabbati gairihi sannan kuma kauce ma soyayya ga wani wanda ba Allah ba sai ta zama ita ma ta ƙaru a tare da kai wa ta'ati ghairi sannan kauce ma da'a ga wani wanda ba Allah ba sai ta zama ta dadu a gare ka in ka tabbatar da wannan to abinda ake ta magana akai ba, kuma maqsudin rubuta littafin nan kenan a ubudiyya tabbatar ma da Allah subhanahu wa ta'ala bauta a tsantsance masa bauta shi kadai وهؤلاء المشركون waɗannan mushirika addalluna waɗanda suke batattu yusawwuna bainallahi wa khalqihi su suna daidaita ne tsakanin Allah da halittunsa ba su bambantawa wal khalil alayhi salam yaqulu amma shi annabi ibrahim alayhi salam ga abin da yake cewa na bambanta tsakanin Allah da abin da ba Allah ba قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين قال النبي إبراهيم يتيم متالنسا أفرأيتم ما كنتم تعبدون kun ga waɗannan ababen da kuke bauta mawa? kun ga waɗannan gumakan da kuke bauta mawa? antum ku wa aba'ukum da iyayenku al'aqdamu la waɗanda suka gabace ku fa innahu to waɗannan ababan bautar da kuke hada su da Allah aduwulli dukkanin su abokanan gaba na ne shi yasa lokacin da yaje jajjefi yayin sassare su sai suka ce sami'na fatan yadhkuruhum ay yadhkuruhum bi'aybi yuqalu lahu ibrahim sai mun ji wani matashi ayo kwanakin baya yana ambatan waɗannan gumakan namu da munanan maganganu yuqalu lahu ibrahimu sunan shi ibrahim so da aka ce a zo a je a zo da shi fa tu yi ala ayunin nas <coughs> la'allahum yashhadun a zo da annabi ibrahim a gaban mutane sai a nemi shaida waye ya ji annabi ibrahim ya taɓa faɗin irin wannan magana to kaga shine wannan sai ce illa rabbal alamin sai dai ubangijin halittu kaga suna hada Allah da wani abauta a cikin bauta shi yasa annabi Ibrahim sai ya kwaso duka yace afara'aytum ma kuntum ta'buduna antum wa aba'ukum al-aqdamuna fa innahum aduwwi duka ababan da kuke bauta mawa to gabaci ɗayan sa abin gaba a gare ne illa rabbal alamin sai ubangijin halittu shi kadai ne bana gaba da shi kaga ashe suna hada Allah da wani ne a cikin bauta ba su tantance tsakanin Allah da kuma wanda ba Allah ba su komai a wajen su za a iya bauta mawa kamar irin halin da muke ciki ne a yau kusan ba abin da ba a bauta mawa yanzu ka tafi China ka tafi India India ƙasa ce wacce tafi kowace ƙasa abin ban mamaki wani marubuci ya ce yana jin ababen bauta da ake da su a indiya sun fi dubu ɗari uku dubu ɗari uku kana iya zuwa wani sashen kawai sai ka tarar da su kudaje suke bauta ma kuda ne ubangijinsu wallahi kuda wani wajen ka je ka tarar da su kwakwata suke bauta mawa duk kuma hidimar da ka sani kana ma Allah ta'ala to irin ta suke ma abu to in ba ku san wannan ba ku kunya da suna bauta ma shanu ko shekarun baya ina jin ba fi shekara biyu ba haka zuwa biyu da rabi ai an yi lokacin da suka rika kashe musulmai a wani yanki musulmi ya yanka sa to ya za a yanka musu ilahinsu sau da su sai suka kashe shi to ban da sauran ababen bauta da suke da su waɗanda ba su da iyaka ka sace qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum ay al-ma'budat ababan da kuke bauta wa gabaki ɗayan su aduwwi abokanan gaba na ne illa rabbal alamin amma banda ubangijin halittu shi kadai ne ba abokin gaba na ba wa yatamassakuna bil mutashabihi sannan masu bin irin wannan aƙida kullum sai su ruku da mutashabihi in an ce mutashabihi shine abin da ya kasance mai rikitarwa a tafsiri ahlus sunna daga cikin manhajin su shine al'amalu bil muhkami wal iman bil mutashabih shi mutashabihi nassin da ya kasance mai rikitarwa imani ake da shi ba a nutsu a cikinsu a ce dole sai an fassara shi daga cikin kuma manhajin yan bid'a ahlul ahwa shine su kuma al-akhdh bil mutashabih wa radd al muhkam shi muhkami shine nassin da yazo fili ma'anarsa a fili take amma mutashabihi to nassin da yake da rikitarwa a fassara kana iya samu sai a ce maka ila akwai sauri sun kai ɗaya a wannan shi kadai to imani ake yi da shi والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله وما يعلم تعويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ka'ida kenan Allah ta'ala ya ce shine wanda ya saukar da alqur'ani a gare ka minhu ayatun muhkamat daga cikin alqur'ani akwai ayoyin da suke muhkamai fassarat nafsaha bi nafsiha sun fassara kansu da kansu ko tafsiru hawadih tafsirin sa a fili yake alhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halittu me baka gane ba a ciki arrahmanir rahim shine mai rahama kuma wanda yake mai tausayi maliki shi shine mamallakin ranar sakamako a fili yake tasirinsa. sai Allah ta'ala sai ya faɗi wani abin da yake da daɗi a zuciya sai ce hunna un mulkita. ai hunna aktarul mulkita. mafi yawancin ga baki ɗayan kusan ayoyin ƙur'ani muhkamai ne amma wa ukharu qalilatun mutashabihat amma akwai ɗan kaɗan daban suke su mutashabihat su rikitarwa gare su fa amma fi qulubihim zayg waɗanda akwai akwai tsatsa a cikin zuciyarsu ta bid'a fayattabi'una ma tashabaha minhu sai su kyala munkami su tafi wajen wanda yake da rikitarwa al alfitnati dan su jawo fitina a cikin musulmai wa ibtigha ta'wilihi kuma su suke sai sun murda fassara alqur'ani wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah alhali fassaran mutashabihi ba wanda ya san hakikanin ta sai Allah shine zai kaji wasu sun zo suna fassara maka alif lam mim hamim qasim mim ain shin qaf qaf aha ya ain sad sai su ce sun fassara maka mutashabihi mutashabihi to kaga wannan ita ce kuma ya lamu ta'awulahu illa Allah ba wanda ya san fassara hakikanin fassara mutashabihi sai Allah amma warrafiquna fil ilm waɗanda suka kafu a ilimi ya ƙulu na sai kaji su ko suna cewa amanna bi mu mun yi imani da mutashabi imani ake da shi ha gani ko ita ce ka'ida so da ka al'amalu bil muhkami wal imanu bil mutashabihi shi muhkami shi ake aiki da shi mutashabihi ko imani ake da shi mu kamar yadda za ka yi sallah umarnin da aka ce ka yi sallah ka yi azumi siffofin Allah maɗaukakin sarki duk muhkamai ne mutashabihi abin da za ka ga ko kuma Allah ta'ala sai sanya mutashabihi ba yi da alaka da abin da za ka bauta masa da shi me alaka ka bauta ma Allah da da da da da alif lam mim kawai me alif lam mim sallah ake bayani akai ko azumi hmm? sai ka ji wani yana cewa ya hamza din wai Allahu kenan lamun din kuma ana nufin wai al jibrilu mimun din kuma muhammad anna laka hada tafsir ya akhi ana ka samu tafsir ana ka samu tafsir tafsir molan ka ne to shine wannan so da ka sai ka ga ya tamassakuna bil mutashabih min kalam al mashayikh suna riko da kalmu da abin da yake mai rikitarwa daga cikin maganganun malaman su kama fa'alatin nasara kamar yadda kiristoci suke kiristoci kullum mutashabihi suke ga abin da yake a fili balo balo ma'anarsa ta fito fili amma ba za su yi aiki da shi ba sai dai wanda yake da rikitarwa wanda zai ka sabani a tsakanin musulmai duk da musulmai za su yi aiki da muhkami su imani da mutashabihi to da ba za a samu rikici ba wani ba zai zo ya ce shi ba murji'i bane wani ba zai zo ya ce shi ba jahmiyi bane wani ba zai zo ya ce shi ba bane wani ba zai zo ya ce shi jahmiyi bane wani ba zai zo ya ce shi ba mu'tazili bane duka amma abin da ya su har suka rarrabu suka samu waɗannan bangarorin wancan na kafarta wancan wancan na kafarta wancan wancan bai da wancan ba shine kin imani da mutashabi ai daga nan ne asalin aka samu ilmul kalam ai ilmin jayayya ilimin surutu Allah ta'ala ya ce ar 'ala al istawa Allah ta'ala mai rahama ya daidaita akan alarshi. duk balarabe idan ka ce masa istawa 'ala to ya san me ake nufi da shi ya daidaita akan shi kenan to amma kaifiyar fa to kaifiyar mutashabiha ce shi yasa wani yazo al-Imam Malik rahmatullahi alaihi yana karantar da almajiransa a makaranta sai yazo ya ce mar yazo yana tambaya akan yace kaifa sawa yace ya Allah ya daidaita akan al-arshin sa al-Imam Malik yace al-istiwa ma'lum wal kayf majhul was-su'al anhu bid'atun wala la araka illa sahiba bid'atin yace al-istiwa ma'lum kalmar al-istiwa ala rati sananniya ce fassara ta a haka wuce me naka a ciki istawa ala al'arsh Allah ta'ala ya daidaita akan al'arsh shikenan mun yi imani da haka amma wal kaifu majhulun kace yaya daidaita wannan ba a sani ba sannan wal imanu bi wajib wa su'alu anhu bid'atu sannan ka zo kana tambaya ka ce yayi Allah ya daidaita akan al'arshi bid'a bid'a ce ita wannan tambayar sunanta bid'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala a kowane dare idan saura kashi ɗaya cikin ukun dare to Allah ta'ala yana sakkowa sama ta ɗaya ya ce ina ne neman gafara an gafarta mashi sai ka wani shaidani wani kasar gumin ɗan bida'a sai ka yana ce maka to ai dararen sun kasu gida gida yanzu muna nan mu a Najeriya da rana to China su kuma da daddare ne sannan an kuma Spain su kuma daren su kenan ai ne ita kuma daren ta daban to da ina Allah yake subhanallah Allah ne kake tambaya game da haka shi yasa mukan ce idan wani ya maka wannan tambaya sai ka ce je ka tambaye wanda ya faɗi hadisi wa ya faɗi hadisi manzo Allah su sama ka je ka tambaye shi kaga ƙarshen rashin kunya kenan sadaka su irin waɗannan su ne tambayoyi akan yin wannan sune al-mutashabihat abubuwan da suke da rikitarwa abinda zaka je ka sa kanka a rikici imani da su ake yi a yadda in ka yi shi kenan ka huta yanzu duk waɗannan ayoyi in ka zo aka fassara maka su aka wuce shi kenan ka huta kai imani da shi amma su hutu ka ce sai an to ai in an yi kaza za a yi kaza an yi kaza to ka shiga shedanci kenan ka shiga allazina fi qulubihim zayghun akwai tsatsa a cikin zuciyarka kenan Allah da ku saki ya tsare mu daga wannan to wannan shine abin da ake magana akai mabiyan Annabi Ibrahim alayhi salam Annabi Ibrahim shine shugaba na masu tauhidi waɗanda suka tsantsance bauta ga Allah suka bambanta tsakanin waye ubangiji waye bawa suka tantance tsakanin me Allah ke so ya yarda da shi ko me Allah ya kaddara hukunta su ko su fir'aunu da mabiyansu ba su yarda da wannan ba Allah ka sa mu a cikin mabiya annabi Ibrahim alaihi salam Allah ka tsare mu kakka sa mu cikin mabiya Fir'aunu da kuma magadansa Allah madaukakin sarki ka taimake mu ka shiryatar da mu ka dora mu akan daidai ka kashe mu muna masu imani sallallahu alaihi